أعوذ بالله بسم الله وعلى بركة الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أيوم السبت ishirin da bakwai ga Muharram, hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da talatin ga watan sha ɗai 2013 za mu yi karatu na talatin da biyar a cikin ishiriniya a kan yabon anayi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. A jiya mun kare harfi na nun wanda ta dai magana cewa duk wanda maso ya kuce masa zai gaugawa zuwa ga tasan gidansa. A yau kuma za mu tashi harfin sadu da yadda Allah subhanahu ta'ala yana mai cewa لذكر رسول الله يرتاهم حدي وإن لهج الله بإنشاد منشدي لخولة أضلال ببركة فحمدي صرفت إلى مده النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنان لسان للحكائك مقتصد أعرض عنه للذكار المعالم وقد بان بالتفضيل في سلب آدم ومن للمآلي غيره والمكارم صريح صريح المجد من سر هاشم وسيد سادات النبيين بالنص تقدم فيهم وهو عنهم مؤخر مدهر أسرار الفؤاد منور من النور ما بين الأنام مصور صفي نجي مصدفا متخير فيدنا الذي يدني ويقسى الذي يقسي صلى الله عليه وسلم تو أنا yana mai bayani akan kulawa da mai da hankali ga yabon annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya nuna shine shari'a duk abin da ba yabon sa ba shari'a bane to shine yace manhu da duk wanda aka shirya suwa duk wanda Allah ya shirya suwa yartahu shi ke nishaɗi li zikin rasulillahi idan ana ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala kalimar dikir ya nuna abu ne mai ɗaukaka kamar wa innahu la zikrun laka wa liqaumik shi ɗaya ne za mu ga Bukhari na kulla babi babu zikiru kaza amma babu zikri ibn Abbas babu zikri Muawiya ibn Abi Sufyan a cikin Sahih Bukhari to shine yace manhu da duk wanda Allah shirye su tahu yana nishaɗi, li zikir rasulillahi idan an ka ambaci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi kenan ya nuna duk wanda aka ambata annabi sallallahu sallama rai ne ya ɓaci ba shirye ba ne Ko in idan allahi mai shagala lahija ya aka samu wani mai wasa ya bi in shadi mun shidi da rera waka, mai rera waka. a wani wuri wa in lahijal rani bi in shadi mun shidi maimakon wa in lahijal lahi ma'ana wa in idan algani mai rera waka lahija ya zurfafa bi inshadi shirin rera wata waka wadda ita waƙar tana cewa "Ni khawlata atlalun bi burqati sahmadi taluhu ka baqil washmi fi zahir yadi tun waya baitin kenan wannan yana magana ne akan daga cikin shu'ara'ul jahiliya shine ɗarafa. cewa a dalalin kuhoihoi bi burkata Hamadu da aurin da mai rere mai laka na haula ne wata mata da ake ce mahaula taluhu inda sun bayyana ka bakil ka ce kingin caga fi zahiri ne daga ban hannu yadda take caga in ta warke tana tahowa bishishi haka to wai haka wuraren gaba ɗaya sun shahi wannan wuraren na haulatu ne to ka ga shi yana yabon wanda yake so ne a zamanin jahiliya to sai shi alfazazi ya ce in an ka samu wani zai rera waka la'alla ta wannan ce ko ma wata waka ni dai ga yadda zan yi ba haka zan yadda ya ba sarafto zan jirkitar da ina na lisanin kalfazorin harshe na ma'ana ragwama harshe na muktasiyan da ke bibiya lil haƙa'iƙi ga gaskiyoyi ba ku hoihon gida ba, ga dahir kenan. Ina nika jirkita halshe na ila madahin nabiyyi Muhammadi zuwa ga yabon annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. A urido anhu, yanzu zan kau da kai in bayyana annabi sallallahu Alaihi wasallama liddikaril ma'alimi saboda tunawa ko hoihon gida, wakad bayan alhali gashi ya bayyana. bitabdili cewa ya yi kowa fi sulbi adami cikin tsatson annabi adam alaihi salam wa man ghayruhu wani na wani ne lil ma'ali adda daukake daukake wal makarim da girmama girmama babu sai shi sallallahu alaihi wasallam sarihu mai tsintsan sarihil majdi tsintsan girma ne min sirri hashimin yana daga zababben banu hashim a wata nusha min nasli hashimi yana daga cikin zuriyar bani hashim wa sayyidu shi a jagoran sadatin yana duk jagororin annaba gaba ɗai bin nafsi haka ya taho ga nassi kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa aqla ta qur'ani Allah sai da ya gaici annaba gaba ɗai cewa idan suka yi zamani da annabi sallallahu sallama su yi imani da shi su goya mishi baya wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna قال أقرضتم وأخذتم isri ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من shahidin. faman tawalla ma'ada zalika fa ulaika humul fasikun ayoyi a cikin suratu ali imran wanda taukidi yana da yawa a cikin wayannan ayoyin akan karfafa magana ta cewa da alkawali cewa annaba su su imani da annabi sallallahu alaihi kuma su taimaka mishi haka kuma a hadisi yana cewa ana sayyidu waladi adama ni ne duk shugaban yan adam wala fakhara ba wai ina bugun gaba ba ne haka take sannan duk malamai gaba ɗaya sun ijma'i cewa annabi sallallahu alaihi wasallama nabiyul anbiya shi annabin annaba gaba sannan ko ga hankalinka ka auna ka tabbatar da irin girma da daukaka ta annabi sallallahu alaihi babu mai irin ta cikin kowa sallallahu alaihi wasallam a cikin mala'iku ne a cikin banu adama ne a cikin aljannu da dai sauransu takaddama ya gabata fihim a cikinsu ma'ana shi ne horkonsu ga talitta wa huwa alhali shi mu'akharu an jirkinta shi anhum da gare su ko kuma mu'akhiru ya jirkinta anhum gare su ma'ana shi na ƙarshe anan shine farko ga talitta domin akwai hadisi wanda a cikin almuzajul habibi almuzajul labibi fi khasaisul habibi sallallahu sallama na mujaddidi al-imam suyudi da kuma cikin siru alamin nubala ina al zahabi da dai wasu littattafai sun kawo wani hadisi annabi sallallahu alaihi aka tambaye shi yaushe kazan annabi ya ce wa adamu munjadilin fiɗi na tihi dabi adam lokacin yana kwaɓe cikin ƙasar da za a talice shi a wani wuri wa adamu bainar ruhi wal jasadi annabi adam yana tsakanin ruhi da jiki ma'ana tun ba talice shi ba kaga takaddama fihim kenan ya gabata gare su ko huwa shi an jirkin tashi ko kuma muwahhir wanda ya jirkinta anhum gare su mudahar wanda an ka tsarkake ma a asrarul a sirran zukata ne munawwar wanda an hanka haskaka ma sirran zukata akan ismul maf'uli ko kuma mu hiru wanda ya tsarkake asrarul a sirran zukata ne mu munawwiru wanda ya haskakar da asirran zukata ne akan ismul fa'ili musawwar wanda an ka suranta ne ko kuma musawwiru wanda ya suranta ne minan nuri ga annuri ma la'ana mai tsakanin talikai ma dinnan za'ida ce safiyun tsarkakken Allah ne tataccen Allah Zaɓaɓɓen Allah najiyin wanda an hagana da shi ne mustafan zababbe ne mutakhayyiru zaɓaɓɓe ne kaiduna ana kusantar da Allah zai duni wanda ya kusanta da ma'aiki ce aljanna kai shi kenan ta zauna wai kusa ana nisanta Allah zai kusi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nisanta shi kenan ya zan dan wuta iya zan billahi salahun gyara yana da gyara gyara bihi ya tabbata gare shi wanda ka nasmuna sunanmu ya kasance khaira ummatin hin al'umma bihi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kenan nan salahun yana da gyara wani irin gyara ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana na sunan mu ya kasance khairu ummatin hal umma bihi saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama najahun biyan bukata da nasara a ta na zo muna fi a cikin gadon ismatin tsari shi minista gado ne wanda aka wanda amarya ke tsayawa a ciki lokacin da za a kai ta kaga alama ce ta ɗaukaka ma'ana dai fi ga ɗaukaka ismatin ta tsari samahun baiwa ta tabbata gare shi habana ya ba mu kulla rufdin kowace baiwa wani imatin da kowace ni'ima sabahun na sallallahu alaihi shi sahiya ne wa kana ya kiyaye mu nan isti'ara ta sirihiya cewa wasu sabahun shi ma asahiyar gaba ɗaya kama cewa ne asadun zaki ne gaba ɗaya wa kana ya kiyaye mu ya tsare mu kulla zulmin dukkan zalunci wa zulmatin da kuma duhu na kahirci fala shakka don haka ba wata suka min hursin daga wani mashi wala shakka ba wata shakka ba wani kokonto min harsu daga karya a cikin addinin musulunci an rige idan wani ya ma wani abu ga haddi idan kuma wani ya karya an rige an tare gaba ɗai asiri ne zai tonu kaga shakka ta farko ta suka ce shakka ta biyu ta shakka ce ga shakku hurfin na ɗai shine suka ah, hurfin na ɗai shine mashi harfin na biyu shine ƙarya ƙutilar harasun kaga wannan jinasi ne tami ga masu balaga almaula Allah matalici ajalla ya girmamar da mannahu baiwarsa alal khalqi talikai bihi da albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa laqad manna Allahu alal mu'minin ibba'afa fihim rasulan min anfusihim wallahi tabbas Allah ya yi baiwa ga mu'minai yanda aiko manzo gare su kuma daga kawunansu Allah ya musu baiwa falillahi Allah ɗaya ya san ma abda abin da ya bayyana suwa shi Allah lahu ga annabi sallallahu alaihi sallama irin ɗaukakarsa wa a nahu Allah ɗaya san abin da ya ɓoye masa irin ceton da attahi. Muzihun annabi sallallahu alaihi wasallama ya nisanta mannahu hwaɗe ne, mannahu ƙware ne, mannahu gori ne, anil infaƙi daga ciyassuwa da yake yi fillahi don Allah ma'ana ba hwaɗe, kamar can fi mala umar an faƙo mannan wala adam. a cikin albakara safuhun mai yawan rangwame ne anis zallati ga wanda ya aikin ta lalabe wanda ya ba daidai ba hatta hadde ka annahu ka ce shi man yudi'u wanda ya biyayya ga Allah wa man asi da wanda kuma ya saba ma Allah game da rangwame sawa'un kamar daidai daidai suke ladaihi gare shi a wurin yi musu rangwame ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama in shi ka taɓa zai maka rangwame amma in addini ka taɓa in musulmi kake in ba musulmi ba to za a yi ma haddi wannan ya sha faruwa so tari ya komo annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaya fi kulli maslakin ga kowace mashiga bi amrillahi da umarnin Allah yake tsayuwa mu ma yadiku anil hawa duk abin da ma'aiki ya faɗa umarnin Allah ne fa yugdi yana runce ido ma'ana ya yahe li abdin gabawa mutamassiki wanda ya riko fil huda ga shari'a kamar wannan da ya yi bauli a cikin masallaci karshen ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kyale shi wa yasdu yana tumbe yana zaburuwa idil khizla idil khizlanu idan mai yarbuwa shine kahiri lajje zuwa bi mushrike da kahircin sa wannan misali kamar lokacin da ana yakin uhudu ubayy ibn khalfin ya ya taso ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwashin kashe shi tun yakin badar to ta, har ya sahabbai sun zaburo ma yake ce a kyale shi ya zo yana tahowa annabi sallallahu alaihi wasallam zaburo ya soke shi da wani irin mashi sai ga kahiri ɗaya na mazari ya faɗo ƙasa bayan an tallabe shi an ce kamin ya mutu can sarifa ko da aka tallabe shi ce katalla ne muhammad muhammad ya kashe ni aka ce kaka haka ya ce wallahi abin da ya min da duk duniya da yawa mu duk mutane gaba ɗaya lakata lahum wallahi da ya kashe son ga irin bugu da ya kai da mata ya zahi yace law ban saka alayya talani wallahi da tohina ne wallahi da ya kashe ni ga yakin Uhud to kaga wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana tumbe bai zaburo idal khizlan idan yarbabbe shine kahiri lajjazahu hu bi mushriki da kahircinsa wanda ko yaki aka zo shi ka fara bugawa sallallahu alaihi wasallam sifatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama awsafu mal'aki sifofi ne na mala'iku wannan tashbihi ne balegi ai shahi adatu tashbihi an jaha wajhu shubahi an ba mushabbahu da mushabbahu bihi bai ma ce ka ausafi mal'aikin ba kamar zaidun asadun wa in kana ko da ya kasance ma'adudan an ɗaya lisa fashin min al-insi cikin mutane bi shakhsi jiki ne kawai a haka kamar da yake cewa hula adamiyin khulquhu malakiyatun lalle sifofi ne sifofin mala'iku ne daga ciki dai tsararre ne Nabi sallallahu sallama bai sabu sannan akwai radda ya yi azumi ta zarce gaba ne sannan daraja ta da matsayi ne sun wuce na mala'iku ya ishe ka gane daraja ta lokacin da ya ta sama suna ta biɗa su ga annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar da bayani ya gabata kuma ƙari ne zai zo nan gaba sifatu rasulin waɗannan da nake lisafawa siffofin wani irin manzo ne wanda su siffofin nan hawa ya tara kulla makrumatin kowane girma su siffofin ko kuma sifatu rasulin <clears throat> siffofi ne na wani irin manzon da hawa shi manzon ya tara kulla makrumatin kowane girma da ake nema ba girman da ma'aiki bai kai shi bai kai kullum na ɗaya daga cikin siffofi na wafa'un cika alƙawali gare shi bila gadarin ba zai yi yaudara ba wata rana wa gaufun agaji ne bilatawa ba zai halakar da kowa ba a ɗa'un kyauta ne bilaman in babu ruwa wata rana ba zai hana maka ba wa ƙurbun kusanci ne ga kowa bilanawa bai nisanta kowa safa'un Faranta ne tsintsan horanta, bila shobin ba soho ne na garwai. Wani dukun shi hurci ne bila hawa ba son a cikin hurci ne. Wa hukumun shi hukunci ne ma gaba ɗaya bila jaurin ba zalunci a cikin hukuncinsa. Wa fadlun shi daraja ne bila na ƙasa ba ta waya ga daraja ta annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Ko kuma can da aka ce wa fa'un sai ka kaddarta lahu sai ka ce lahu wa fa'un suna da cika alkawali bila gadarin wa gausun wa lahu gausun haka dai za ka yi ta tafiya har zuwa ƙarshen siffofin gaba dai ko kuma wa fa'un sai ka kaddara mubtada kenan huwa zu wa fa'in gausun sai ka ce huwa zu gausin ada'un huwa zu ada'in ma'ana ma abuci kyautin har dai zuwa ƙarshe kowane hanya ka bi duk daidai ne Allah shi gafarta malamin mu Allah shi gafarta masa malamin mallam mamman wannan littafi yana daga cikin littattafan da ni gare shi shiri ne Allah shi gafarta masa lokacin da muna karatu ban mance ba da muka kawo nan sai ce wannan baiti shi an matsayin sarki ma'ana jagora a cikin ishiriniya Allah shi gafarta mallam Allah shi masa rahama ka isa mu abin da ya bari mu kuma Allah shi kyautata mu abafal wara annabi sallallahu alaihi wasallama ya jingina talikai ya tattara talikai khaira ibafatin yayyan tarawa liddini zuwa ga addini gaba ɗaya sanya su a cikin addini yurajji yana tsammahashe su al <clears throat> dan mahafi khilali ikhafatin lokacin ana cikin tsakiyar tsoro ma'ana dai lokacin da za a yi ceto din nan bani shi addinin nan kamar ango shike alama indahu kan abin da ya tabbata gare shi min nazafatin na tsafta shi addini ko kuma ka bayanin annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce ango ne alama indahu min nazafatin an yi tashbihul a'ala bil adana ma'ana an kamanta tashbihul adana bil a'ala an kamanta karami da babba an kamanta karami da babba kamar kace annabi sallallahu alaihi wasallama kamar girgije ne kaga ka kamanta karami da babba tashbihul adana bila ala domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi girgije sofa kalbuhu zuciya ta ta tsarkaka bi shakke da tsagewa min kulli afatin ga kowane aibi ma'ana sofa kalbuhu zuciya ta ya tsarkaka min kulle afatin daga barin kowane irin aibi bishake saboda an cage ta har so hudu din nan fala asarin don haka ba tasiri ba wata alama fihi a cikin zuciyar ligamzin ga wani wanda shike mai walakantawa ne mai kyawace ne shi a gams mai suka kenan sannan wala gamsi ko wani mai walakantawa ma'ana dai wata matsala gaba ɗai ba za ta shiga a cikin zuciyar nan ba kamar zuciyar ta aikata wani abu wanda yake za a soke ta wai za mu rubihim ya ta gane zu ko zuciyar ta walakanta wani abu wanda za a walakanta ta da shi ya ta aikata wani abu da za a walakanta ta babu shi a cikin zuciyar nan an hidda wata tsoka aka wanke wannan zuciya din ta nai Muhammad sallallahu alaihi ya ce fa akarin bihi ba abin da ya shi girma idh yabtani sa'ad da ya gine min mushayyadi ga gina mai doguwa abin ɗaukakawa ita ginan nan ala sarhi ihsani bisa ga babbar gina ta kyautatawa sar babbar gina can sarhu mumar radun min qawarira can falamma ra'atu hasibathu Ba wa kashafat an sa-kaiha. Kala qala innahu sarhu mumar radun min qawarira bilkisu alaihassalam to shine ce ala sarhi ihsani akan babbar katanga ta kyautatawa wa adalin da kuma adalci mumarradu wanda shike shi adalcin nan mai mai wanda shike da katangan nan ta kyautatawa da adalci kuma mumarradin mai ƙarhi mai sulbi. ita katanga daga cikin abin da ke nuna kwalitinta da komi bayan tana da ƙarfi ta zama mai sulwi. to anan gaba ɗaya abin da suka nuhi ya kamanta ginin addinin anai muhammad sallallahu alaihi wasallam akan isti'ara addini ne kamar dai wata gina ce mai ƙarfi wadda mai sulbi wadda ba ta tunkuduwa ba ta kizginuwa ila a mata shi shi kanu. fa kullu muradin kowane irin muradi minhu in dai ga ma'aiki an kai muradi abin fi qabdatil yadda yana ga damƙa hannu ne baka ɗaya zai ko kuma fi qabdatil yadda yana ga damƙa hannunka ya ma baka ɗin in ma lokacin bai rike da abu sai ce ka ci bashi shi zai biya sallallahu alaihi wasallam sunuful ma'ali dukkan wasu nau'uka na ɗaukake ɗaukake gaba ɗaya ukmila a cika su an tunhaye su li muhammad ga anai muhammad sallallahu alaihi wasallam wani zai iya cewa bari in lisafa zai ce fa ta lisafa in kana iyawa to ka sani walau da afta addaka ko da ka ribin biye ka kidanka lam tuhsi ba za ka iya lisafewa ba ko da ka yi ta kida kayi yi kayi tayi wani wuri na cewa walau anna man fil ardi yumli wa da a ce duk na duniya gaba ɗaya wanga ya rubuta wanga kuma ya shifta ba za a iya kawo irin ni'ima ta annabi sallallahu alaihi irin baiwa ta annabi sallallahu alaihi domin ni'ima Allah ce ita ko ni'imar Allah Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in abin ku lisafa ni'imar Allah ba za ku ilisa ta ba sana'un annabi sallallahu sallama shina da wani irin yabo mai kyau ka arfil miski ka ce kamshin almiski iz ya ta'arraju sa'ad da yake surumta kamshi shi yabon aufa ya zayyake shi yabon min Allah ga Allah ma'ana ina fatan yabon Allah ya karbe shi wa hawa shiyabun ya arje na tattakawa lillahi ga Allah domin magana ce mai daɗi ilaihi yas'adu kalima kalimu at wal 'amalu salihu rufa'an sanahu haske na annabi sallallahu alaihi wasallama mutaballiju wanda ya haskaka ne bi afaqil ula da sasanni na daukaka sibahu qudsi annabi sallallahu alaihi wasallama mutadarrija ta tafi daki daki alamar kalhuda bisa ga mataka ta shirya. ala kulli mukhtasi ga wannan da an ka keɓanta ilal ghayatil uliya tare da matuƙa ta ƙoli gaba ɗai ko kuma ilal gayatil kuswa a wata nusa tare da matuƙa ta nesa gaba ɗai ta ƙoli bi irfanihin jabar da yajil manakiri da yaji duhwai jam'u dajin duhwai na almanakir abubuwa da suke almunkar injabat gaba ɗai sun kuranye bi irfanihi saboda ma'aruf umarni da alhairi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wasu matsaloli gaba ɗaya suka sa ma shari'a gaba ɗaya sun kuranye wa buddila an hurhura manasin wanda yammanci lil uhu daga alƙawulla na addini bi zakiri da wanda ya tuna Abinda suka nuhi nan cewa an hurhura ma wanda yammanci lil uhu daga alƙawullan da aka yi bi zakiri da wanda ya tuna yanzu misali kamar yanzu mutum ya mance bai sallar subahin ba bisa ga mantuwa to idan ya tuna bayan rana ta hito misali ya tuna ko lokacin azur shi kenan bai da lehi sai ya tafi ya yi ta mana kaga an hurhura ma mai mantuwa lil uhudi ga alƙawla na addini da zakire da mai tuna ma'ana in ya tuna shi kenan an hurhura tuna waccan ita an makin mantuwa ne rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhdana sannan bayan wa aqimi salata li zikri ita ayin nake sai in kawo cikin suratu daha sannan man nasiya salatan falyusalliha idza zakara wala kafara talaha illa zalik wannan fassara ta dai kin ko kuma buddila nasin an hurhura ma mai mantuwa lil uhudi ga alƙawulla bai zakir da mai tuna musu ma'ana duk wanda ya mance da wasu alƙawulla ma'ana shari'ar da ta gabata yanzu ga mai tuna musu shari'a ya taho wanda aka aiko gaba ɗaya ga duk duniya shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana nuni ne ga cewa duk addinai gaba ɗaya na waɗanda shari'o'i gaba ɗaya sun yi indirasi annabi sallallahu ya tuno ya taho ya tunatar da shari'o'i sani umugadin mai aiki ne shi annabi sallallahu sallama wanda ya yi sabko mubakir wanda ya daku sabko ta akidi ne kawai ga wancan mugadin lissalahi ga gyara sana'ihu ayyukan alheri ne gaba ɗai fata sun kuce madahagen kulli shakir duk wani mai godiya ba za ka gode ma irin ni'imar da Allah ya yi maka ta gehin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya ba manaƙibuhu darajojin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fatat sun kuce ma madahagen kulli mustaƙasa duk wani mai bibiya ya ce zai gano darajojin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba zai iya ba ba zai iya ba ba zai iya ba alhamdulillah